shin kana ganin wannan tsari na shi baban siyama da aka ɗaura muku auren tsarin hakan ya kamata ko akwai kuskure da gyara a cikinsa na daga zuwa gaisuwa kai aka ɗaura maka aure duk da cewa a cikin shiri ne eh, gyara guda ɗaya ne a cikinsa um, tunda zamani yanzu ya canja ya kamata idan zaka aure da yarinya sai ka yi blood test hmm. da ka san genotype ɗin mutum hmm. kar ka je a jefa yarinya a cikin wahala ko a jefa shi mijin a cikin wahala so wannan binciken ya kamata a yi shi kuma ya kamata iyaye ma su ci gaba da yinsa saboda yana da amfani mutane su san genotype ɗinsu sannan kuma su san menene blood group ɗinsu sannan kuma su san menene wannan abubuwa dai da yawa da za a duba sannan kamar su hiv su wannan ya kamata duk a dudduba su to kamar daga cikin masu kallo dama ɗaya daga cikin abin da suke ta korafi a kai kenan dangane da wannan abin da aka yi a cikin shirin ba wai dan abin bai kamata ba kai ma gashi ne yanzu kana jaddadawa za a iya cewa kalubale ne ga su waɗanda suka samar da shirin kenan na cewar an yi abin kawai gaba gadi ba tare da duk an kiyaye da irin waɗannan abubuwan ba ga su a zamani ko kuma a kana ganin sai bayan ɗaurin auren za a yi su aka gano kuma tsakanin kai da ita akwai mai matsala sannan kuma a ce za a warware ko a nemi wata mafita. eh ai shi fim ba za ka iya kama shi da wannan ba saboda kawai kai dai ka ga an ɗaura auren. to da aka ce an ɗaura auren baka sani ba ko a yinin ma an je an yi test ne. shi dan kallo ai labari ne na wajen shekara ashirin ko talatin mm. sai a mayan shi a awa ɗaya ko awa biyu ta saboda haka shi fim ba za ka kama shi da wannan ba wannan dai kawai ina haskawa al'umma ne kan mutum ya gani an yi a fim mm. kawai ya ce shi ma bari ya je yi shi haka mm. irin ɗaurin auren gidan su siyama <laughs> Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab. Nurul Shabab